This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. alaikum barkanmu da yamma da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Murtala Faruk san ina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirin na wannan yammacin Juma'a bakwai ga watan Satumba shekarar dubu biyu da da hudu Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Murtala da kanin labarai. To mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a jihar Arizona a yayin da gangamin yakin neman zabenta ke kokarin sauya babban batun nan na bakin haure daga kasancewa matsala ya zuwa wata dama da kuma fata. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta ga Lebanon nan da kwanaki masu zuwa. Manazarta na bayyana kalubalen da ke tattare da bukatar kasashen nahiyar Afirka na samun kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a je yadda jama'ar da iftila'in ambaliyar ruwa a maiduguri ta jihar birnin najeriya ya shafa yadda suka koka dangane da rashin samun tallafin da ya dace daga gwamnati duk kuwa da makudan kuɗin da aka tara na gudunmuwa wallahi ba mu samu tallafi ba har yanzu dai ga munan da gidajen mu a rushe dai muna tsammanin zuwan gwamnati ko za su mana agaji su tayar mana da ginin mu nan da ya To madalla sai a kasance tare da mu domin jin cikakken labaran duniya a halin yanzu tare da murtala faruk sayinna. To jama'a assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a jihar Arizona a yau Juma'a yayin da gangamin yakin neman ta ke kokarin sauya babban batun nan na bakin haure daga kasancewa wata matsala ya zuwa wata dama da kuma fata domin mai da martani kan cacakar da tsohon shugaban kasa donald trump yake mata tawagar gangamin yakin neman ta ta ba da sanarwa a ranar laraba cewa harris za ta ziyarci douglas a jihar arizona akan iyaka da auga peta ta mexico wani jami'in harris wanda ya yi magana bisa sharaɗin sa kai sunansa kan batun balaguron da har yanzu ake cikin shirin yi ya ce mataimakiyar shugaban ƙasar na shirin yin magana game da tsaron kan iyaka trump ya gina yakin neman zabensa ne kan ɗaukar tsauraran matakai a sha'anin bakin haure da kuma kan iyaka isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta ga labanan nan da kwanaki masu zuwa kamar yadda prime minister benjamin netanyahu ya bayyana a yau juma'a yayin da washington ta yi gargadin cewa kara ta'azzarar yakin zai sa da wuya fararen hula daga bangarorin biyu su iya komawa gida a jiya alhamis ministan harkokin wajen isra'ila ya yi watsi da kiran da kasashen duniya suka yi ta yi na tsagaita buɗe wuta da kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran tare da ci gaba da kai hare-hare ta sama da suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a lebanon tare da ƙara fargabar ɓarkewar yaƙi a faɗin yankin wani harin da isra'ila ta kai a yau juma'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara da na iyali guda ciki har da kananan yara hudu a garin sheba da ke kan iyaka da labanan kamar yadda magajin gari muhammad sa ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatar lafiya ta ce hare-haren isra'ila sun kashe mutane fiye da 600 a labanan tun daga ranar litinin hezbollah ta ce ta ta harba rokoki cikin isra'ila a yau juma'a a kiryat ata da ke kusa da birnin haifa mai tazarar kilomita 30 daga kan iyaka da kuma birnin tiberias inda ta bayyana harin a matsayin martani ga hare-haren da isra'ila ta kai kan ƙauyuka da birane da fararen hula a wannan makon taron majalisar ɗinkin duniya a new york amurka ta amurka ta ce wato wato taron majalisar ɗinkin duniya a new york na amurka ya ce ya kamata ƙasashen afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitin yanke shawara na duniya wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shekaru da dama shugabannin afirka daban-daban sun shayin kira kan nahiyar ta sami wakilci a kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya wanda tun bayan yakin duniya na biyu yake da membobin dindindin guda biyar kacal wato amurka da faransa da birtaniya da rasha da kuma china a wannan makon babban wakilin daya daga cikin waɗannan membobin na dindindin shugaban amurka joe biden ya goyi bayan wannan bukata to sai dai duk da haka akwai wani babban kalubale da mai fashin baki na kasar kenya cliff mboya ya bayyana cewa sabbin membobin na afirka ba za su iya samun karfin hawa kujerar naki ba we are already seeing a lot of backlash like this is a big joke the question is what is the point yace mun riga mun ga martani mai yawa kamar wannan ai babban abin dariya ne tambayar ita ce menene fa'idar shiga kwamitin tsaro idan ba ku da karfin hawa kujerar naki shin me za ku je ku yi a can To madalla an jima kaɗan martala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Borno a Najeriya. Inda bayan 'yan makonni da iftila'in ambaliyar ruwa da ya ci garin Maiduguri, al'ummar da abin ya shafa sun fara kokawa dangane da rashin samun wani takamaiman tallafi daga gwamnati. Alhali kuwa a fili yake na irin biliyoyin naira da aka tara a matsayin gudunmuwa domin rabawa ga talakawan jihar. Daga maidugurin ga wakilinmu Ibrahim Mustapha da cikakken rahoto. a kwanaki da suka gabata ne aka samu ibtila'in ambaliyar ruwa a birnin maiduguri lamarin da ya jefa dubban mutane barin gidajensu hakan ya sa gwamnatin jihar borno ta sugunar da mutanen da ambaliyar ruwan ya shafa a wasu sansanonin hijira sai dai mutanen da ambaliyar ruwan ya shafa sun nuna rashin gamsuwarsu da irin yadda tallafin gwamnatin jihar take ba su duba da tallafin baya wadatar da su ta bakin wasu waɗanda ibtila'in ya shafa waɗanda suka koma gidajensu da ma waɗanda yanzu haka suke sansanoni da gwamnatin jihar ta samar wallahi ba mu samu tallafi ba har yanzu dai ga mu da gidajen. gidajen mu a rushe dai muna tsammanin zuwan gwamnati ko za su mana agaji su tayar mana da nukan mu nan da ya rushe. Mun samu tallafi na kayan abinci ne bayan wannan ko har yanzu dai ba na abinci ba kuɗi da aka ba ku a hukumance. Kuma wani abubuwa dai na taimako dai aka garanti ana mana kawai mu buƙatar mu rushe wanne da kawai dai ba a zo a yi mana tallafi a kai. Muna zaune dai muna ɗan jira muna ga nan gaban ko gwamnati zai zo ya taimaka mana ba mu sani ba. Dan yanzu haka gidajenmu ma ba ma iya kwana a ciki. Bayan iftila'in ambaliyan an samu tallafin miliyoyin kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohin kasar nan da manyan kamfanoni da manyan 'yan kasuwa inda masu ba da tallafi suke zuwa gidan gwamnatin jihar Borno suna ba da nasu gudunmuwa da zummar bawa waɗanda iftila'in ambaliyan ruwan ya shafa lamarin da ya kai ga mutanen gari suna bibiyar adadin kuɗaɗe da aka samu wadda a cewarsu ya kai sama da biliyan ashirin sai dai gwamnatin jihar Borno ta sanar da cewa adadin kuɗaɗe da aka samu na tallafi biliyan sha uku ne wadda aka raba mutane kayayyakin abinci da ba su kuɗaɗe ga waɗanda suke sansanonin hijira da ma waɗanda suka koma gidajensu yanzu haka dai yawancin mutane suna ganin ba a yi adalci wajen rabiyan kudaden ga waɗanda aka bayar domin su ba sai dai gwamna baba gana umara zulum ya bayyana cewa zai yi aiki yadda ya dace da ma kara wasu kudade don tallafawa mutanen insha Allah cikin kwana daya biyu zamu fara shiga kowane lungu mu tabbatar wanda wannan abin ya shafe su kuma mu nuna musu taimako jama'a na yi muku alkawari cewa duk abin da aka bamu insha Allah ba wanda zai doki wannan dukiyan ya tafi za mu yi adalci zan kara abin da nake da shi mu tabbatar cewa wanda wannan abin ya shafe su ko da kadan abin da Allah ya sauka mana insha Allah za mu ba su shin kudaden tallafi da aka samu yaya aka yi da su duba da yadda mutanen suna kukan rashin samun tallafi tambayar kenan da na yi wa farfesa Muhammad Umara ɗaya daga cikin shugabanni da gwamna Baba Gana Umara zulmi naɗa kan raba kudaden da aka samu na tallafi ga waɗanda iftilayin ambaliyar ruwa ya shafa. Kudin yawanci alkabari ne. Mm, wato kudaden yawanci an faɗa ne na gaba. ne wato bai zo ground ba wannan na ɗaya. Na biyu kuma a akwai da sun fita suna maganganu wanda ba kai ba gindi. Kudin da an samu gwamnati ba zai taba hannu ba. Direct za a yi abin da ya kamata akwai abin da ana ce masa minimal ya bata kujeru da su kafet wannan shine ana ce minimal partial kuma bayan gida ne ya fadi bongo ne ya sage den kuma severe ko kuwa total gidan gaba ya rushe wannan duka an tantance ba to yanzu abin da za a bayar wanda za a yi recommend din wannan gidansa gaba da ne ya rushe wannan wani garu ne ya yi abin nan amma kuma kudin da yadda mutane suna faɗa ba yadda abin yake bane wayannan biliyoyin misali ai miliyan daya in ka dauka biliyan daya daya daya sau dubu shine biliyan daya in ka ce ma kowane gida za zaka bada miliyan daya daya daya mutane dubu daya ne karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri An gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya saurare shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Yakin da ake yi a Ukraine yana fuskantar wani mawuyacin hali a daidai lokacin da tarayyar Turai ta shiga wani sabon zamani. Ƙungiyar ta tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar ɗaukar ƙarin matakai kan abin da take gani a matsayin barazana ga tsaro a makwabtanta. A wani babban mataki tana shirin taimakawa Ukraine wajen sake gina tattalin arzikinta ba tare da jiran jagorancin Amurka ba. Wakilan tarayyar Turai na aiki kan wata shawara ta baiwa Ukraine wani babban wato kumshin lamuni da ya kai dala biliyan 39. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce ta sanar wato ita ce ta sanar da hakan yayin wata ziyara a keba makon da ya gabata lamunin na daga cikin shirin bada lamuni na G7 to amma yayin da Rasha ke samun galaba a fagen daga da kuma zaben Amurka da ke gabatowa ƙungiyar ta EU tana tafiyar da shirin ita kadai a halin yanzu a wani labarin kuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da ake ci gaba da samun takun saka a tsakanin su biyun kan yadda za a kare kasar a yakin da take yi da Rasha dan takarar shugaban kasa na republican yana fuskantar zarge-zarge daga abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar democrat mataimakiyar shugaban kasa kamala harris cewa yana ba ukraine shawarar miƙa wuya trump ya ce zelensky ne ya nemi ganawar kuma an shirya tattaunawar da misalin karfe 9 da minti 45 na safe agogon gabashin amurka a ginin trump tower da ke birnin new york ganawar na zuwa ne wato kasa da kwana guda bayan harris ta gana da shugaban na ukraine tare da nuna masa cikakken goyon baya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai makauciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar ta ce za ta sayi hatsi daga hannun manoma da daraja domin da ga talakawan kasar a lokacin bukata tare da hana fita da hatsin zuwa wajen kasar in banda kasashen Mali da Burkina Faso da Niger din ke danyen ganye da su. Daga birnin Kwanne na Nijar din ga wakilin Haruna Mamman Bako da cikakken rahoto. A janguriyar Nijar hukumomin mulkin sojar kasar ne suka yi wa manoman kasar albishir na saya albarkatun gonakin nasu da daraja. Wannan ko don hana manoman da suka sha wahalar noman su yin face da albarkatun gonakin nasu da hana 'yan kasuwa da ke fantsama a cikin karkara ya sashi albarkatun gonakan da arha da suka hada da hatsi wake dawa masara gujiya da sauransu. Alhaji Hamza ɗaya ne daga cikin manoman kasar reshen birnin Kwanni. Kowa ya ji daɗin wanga zance da wanga sabon gwamnati ta zo da shi tunda wajibi ne yanzu shekara Allah ya ba da ruwa masu albarka an samu abinci ko mai albarka sai dai wanda bai noma ba. To kuma an biyo mutane da tattale na kwarai wanda za a kishin abin nan. Domin tun yanzu ga kaka in an ka kula lalle talaka an taimaka mishi. An sai mishi da daraja kuma a zo a yi mishi rahusa. 'Yan kasuwa kan kwashe albarkatun gonakan a birane da ƙauyuka domin kimshewa har abinci ya yi karamci a kasuwannin kasar sai su fito da shi domin sayar da shi da tsada shi na sa hukumomin kasar yin kashedi game da masu tare manoma a bakin manyan garuruwa da ma masu kutsawa a cikin karkara suna sayewa da arhwa da su kuka da kanunsu idan har gwamnatin kasar ta sarbi mutum da hannu a hakan daya daga cikin manoman kasar ya ce gaskiya gwamnatin ta taimaka musu an ka sai da tsada ke nan an kawo noma can gaba kuma an ka sai san manomi da arfa lokacin ka gaba nan nijeriya ba duk noman mutum ka kai yi kaka ba ka mhm. kuma an taimaka nan. a nasa bangaren montari manzo wani manomi kuma dan kasuwa na cewa wannan matakin na gwamnatin ya yi daidai. dama shine gurinmu a ce gwamnati ta sa ido a cikin harkar abinci ya kamata dama gwamnati sa ido wannan abinci kal 'yan kasuwa makudaita maketata su kwashe shi su su kai shi kasashen waje ko su tile shi lokaci in yayi a saida ma talaka da tsada to gwamnati in ta sa farashin ta ta siye shi to talaka zai ji daɗi kuma lokaci in yayi za a siye shi da cikin farashi mai rahusa yana da kyau a dai lokacin rani hukumomin ƙasar za su fito da abin da suka saya ga damana ga manoman da zai sa talakan ƙasar ya samu sa'ida cikin matakin da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka ɗoka hadda hana hita da albarkatun noman na bana zuwa ƙasashen waje amma amma banda kasashen yankin sahel da suka hada da mali da burkina faso abin da ya samu manzo cewa bai kamata ba a ce mali burkina mu bar su ko kuma kar a kai musu mali da niger da burkina an zama bai daya yanzu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger an gaida haruna mamman Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka ra'ayi za a yi zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za ku biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su wannan karan dai muna nan ne a birnin can wata karamar hukuma ce da ke nan a jihar yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda za mu kawo muku wani shiri daga gidan radiyo na dash radiyo da ke ƙasar kamaru musamman wanda ake kamawa akan meta tara da digo tara ga gajeren zango muna tare da babban bakonmu na wannan lokacin alhaji uba razak wanda yake masani harkokin tarihi ne na wannan gari na can Profesa Alhaji Uba Razak barka da shigowa wannan zaure mai tarin albarka. Madalla Malam Muhammadu Garba. Masha Allah. Uh, mm. ah, Profesa Alhaji Uba Razak shin wannan gari na can uh, mun ga yana da waɗansu ɗumbin tarihi shin su wane ne suka kafa wannan gari na can na'am magode gode kwarai da gaske yadda kake ji ake kira can a rubuce yanzu a kundin kasan kamaru can nan ya samu asali ne ga hausawa hausawa kuma waɗanda suka kawo uh, addini ta wannan ɓangaren kafin zuwan turawan mallaka musamman jamusawa kasan a kamaru jamusawa su suka fara zuwa har suka gigina ko ta ina a kamaru musamman a can ma jamusawa suna da babban angon da suka gina har yau angon ya zama wajen tarihi wajen bude ido shi ake kira centre climatique de can wato ana samun masu zuwa yawon bude idanu yawa a wannan waje yawa don za ka ga ginin jamusawa ne tsofaffin gini wanda ya kwashe shekaru ya kwashe shekaru kuma ana kwana a wajen sosai to da suka zo sai suka tarar da hausawa a wannan gari na can din eh, mm. to hausa dama suna kiran garin din banwai eh. banwai garin dan asabe mm. to yanzu da su eh, jamusan da suka zo sai suka tambaye hausa aina kuke da zama mm. she hausawa bahaushe nuna musu ya ce a can ya nuna musu da yatsa a can a wannan ne aka samu can eh a yawwa a nan ne yanzu su jamusawan sai suka sa can amma ainihin sunan garin banwai eh yanda hausa suke kira hmm. yawa banwai hmm. to ka gane a yanzu shine she suka sa can yanzu shine sunan ya tabbata a yanzu nan har a majalisar eh, kamaru hmm. duka she ka ce can tukuna za a gane to amma profesa shi wannan gari banwai ko can mun gaya da waɗansu abubuwa na yanayi na rayuwa akwai akwai sanyi wanda yake nuna kamar kana kasashen turai wani ko irin yana ya ba wa turawan mulkin mallaka a sha'awa suka zauna gaskiya haka ne tabbas hmm. kasan wajen kamar da kasan turai haka wajen yake shi sa a wannan wajen shi suka ga wani bangare hmm. a wannan bangare na garin hmm. to kima Mm. yanayi na sake ka zo da safiya yanayin daban da yamma da rana duk shi ne suka kira centre climatique. Mm. don yanayi na nan daban-daban a kowane watanni kuma yanayin na sake to a nan suka gina zangonsu mm. su turan mallaka ne babban anguwa ne to ka gani akwai noma ana kiwo ana ba abin da babu kai a yanzu nan ma babban jami'ar kamaru na gona mm. eh, da ake kira faza eh. Eh, a can a wannan gari jami'ar da ake karantar da harkokin mm, noma da kiwo da kiwo yawa kaga a can yake mm. to lokacin marigayi tsohon shugaban kasa amadu aijo ah. kuma yanzu babban jami'a ma a garin yake university da can yawa kana ji ai mm. to waɗannan ma amerikawa ne suka gina mm. kaga babban jami'a ne ka je can yara za su yi karatu ba wani zafi ba wani kai dai kimana nan sosai mm. shi yasa kaga a kamarun duk wanda ya karatu a universitin can idan ya dawo dai za ce e ya yi karatu a waje mai kyau don ba hayaniya a wannan university da aka gina a can zai mm. samu kamar shekaru na e eh, shekarun za su kai arba'in yanzu e za su kai arba'in tsohon shugaban kasa amadu aijo da paul biya ya hau mulki mm. a da biyu. yawwa to ka gani Hezbollah bai kuma ya ba ma wajen din university mm. eh da karamin jami'a ne mm, na koyar da harkoki eh, gona da kiwo ya sai aka kara mata eh, matsayi ko yawa haka ne malawa professor to ah, wani irin ah, abubuwa ne su yan wannan gari na banwai ko can eh. ah, suke yi domin samun kudaden shiga Eh, a harkokin noma mm. kaga ga plenty mm. ga kafe mm. kofin nan eh. ga kuma abin na su bananan nan makabu masara wake gyaɗa duk ba abin da babu a can ga ganyayyaki daban-daban to yanzu ya kake ganin yanayin zamantakewa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba mm. wanda ake yi a wannan bangaren ana samun matsaloli ko kuma a kowa na zamansa kuma akwai halaɗa mai kyau kai wannan kan alhamdulillah tambayar nan ya yi. kaga kakaninmu da suka zo kasan bahaushe mm. shi aka yi auratayya aka musulunta da mutan ganin. hausa suka yi aure da su aka haɗu yawa kaga ana nan kamar mutane ɗaya mm. suna ɗaukan bahaushe da daraja su ma mm. sun san a cikin hausa akwai zuri'ansu to shi ka gaisa ake da zaman lafiya babu wani hayaniya suna jin ma hausa hmm. hausawan can ma na jin yaren gari to a yanzu tun da yake gashi yadda zamananci yake hmm. ya kuma mutanen wannan zamani hmm. suke daukan su ainihin 'yan ƙasa. a wannan zamanin kan ba wani muskila kaga duk taron da za su yi idan na gargajensu ne idan ba gargajen hausawa kai ko ina maroƙin bahaushe yake mm. da 'yan dawakai mm. don su sarakan su ma su so su yi gadara mm. ga shi an kama musu kiɗin hausa ga dawakai ga algeta ka gane ai to mu ma haka a can ɗin idan za mu yi namu abin mu ma muna kiransu su ma su zo su taya mu biki to kaga a nan babu wani matsala to da a ah, professor mm. wace shawara za ka iya bawa al'umma eh. na wannan bangare na garin can ko kuma banwai da ke kasar kamaru eh shawaran da zan ba ma mazaunan can eh da suke jin yanzu alhamdulillahi an zama ɗaya don a can ba cewa kai dan wani ne kai dan garin dan gidan wani don an zama ɗaya tun iyaye tun kakanni hmm. to yanzu sun kowane gida za ka ga akwai alaƙa mutum ɗaya hmm. na wani na wata kabila ta daban eh na wani fami eh na wani eh, eh, dangi na wani dangi daban to shi yasa an haɗu an zama ɗaya ba gidan da za ka shiga baka ga ɗan dangi ɗaya a ciki ko aure ya haɗa su duka duka hmm. ka gani ai don ɗan gidan wane za a iya haɗa shi da ɗan gidan wane da eh, to an yi zamantakewa ana hmm. lafiya kuma mutanen garin din kuma suna sha'awar islama yawanci suna zuwa su musulinta. Mm. kuma islama na ta yaduwa can to ya ta bangaren su kristoci ba wani matsala su ma ana suna addinin su ko ya su ma kristoci suna addinin su kuma a lokacin da abu ya tashi akwai abin da ya kira mes ecumenic limamai mm. da kristotin da 'yan gargajiya za a haɗu kowa ya kai ma Allah irin bukatansa kana ji a mm. au a haɗu a kofar masallaci mm, yau a yi addu'a au a je kofar coci au a je wajen gargajiya musulmai su yi nasu kristoti su yi nasu su gargajiya mm-hmm. cewa ƙasa ya zauna lafiya shi ka gaisa aka ce a afirka inda za ga zaman lafiya shi a kamaru ba za ka ga kabilanci ko kaza kaza ana yaƙe-yaƙe ko wani zage-zage ba to madalla profesa obarazak wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen hausa na muryar amurka wanda ke can kafa a birnin washington dc da ke kasar amurka me za ka faɗa mata a ƙarshe eh, muna godiya da wannan gidan rediyo kuma da irin abubuwan da ake yada da kuma tarihi da labarun da muke ci alhamdulillah allah kai ku gaba-gaba har gaban ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam madalla ƙarshen tattauna mu kenan da profesa obarazak wanda yake masana harkokin tarihi ne musamman na garin can ko banwai wanda yake jahan yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru ni muhammad awal garba za shiri shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan allah subhanahu ta'ala ya kai mu da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To Madalla an gaishe da wakilin namu da wannan shiri na ɗan gari sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana. Bari mu faro saƙonnin namu da wannan saƙon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatar da Magaram da isu lima da ta yi da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da musa malami indu kazawai suka ce salam voa hausa an ce fata na gari lamiri to albarkacin wannan muhimmiyar rana ta juma'a mai dimban alheri muna yi wa dukkan kasashenmu na nahiyar afirka da sauran kasashen 'yan uwa musulmi na duniya da ma duniya baki daya fata da addu'ar allah ya kawo mana da wamammen zaman lafiya da kwanciyar hankali game da sabon arziki da wadata mai ɗorewa shugabanninmu kuma allah ya ba su iko yi mana adalci sai kuma sakon shewa da murija wanda yake cewa tabbas wannan hali da kasar mu najeriya take ciki akwai takaici talauci sai karuwa kawai yake yi a kasar tamu bayan kuma akwai dimbin arziki a kasar mu amma kuma shugabannin mu sun yi babakere a kai tuma da lagai da baba ya kuma makeri da haka muka zuga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a jihar Arizona a yau Juma'a yayin da gangamin yakin neman zabenta ke kokarin sauya babban batun nan na bakin haure daga kasancewa wata matsala ya zuwa wata dama da kuma fata domin mai da martani kan cakar da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump yake mata. a wannan makon taron majalisar ɗinkin duniya a new york na wato amurka ta ce ya kamata ƙasashen afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitocin yanke shawara na duniya wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yayin da ake wato yayin da yakin da ake yi a ukraine yake yake fuskantar wani mawuyacin hali a daidai lokacin da tarayyar turai ta shiga wani sabon zamani ƙungiyar eu ta yanke shawarar ɗaukar ƙarin matakai kan abin da take gani a matsayin barazana ga tsaro a makwabtanta a wani babban mataki tana shirin taimakawa ukraine a wajen sake gina tattalin arzikinta ba tare da jiran jagorancin amurka ba tsohon shugaban amurka donald trump na shirin ganawa da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakanin su biyun kan yadda za a kare kasar a yakin da take yi da rasha. To masu saro baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyi na da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni. da ma injiniyar mu ta yanzu hawa shirif ke muku fatan alheri sai an jima.